يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa da hukuncinsa da yarjewarsa yau muna ranar uku ko? ranar uku ga watan bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alayhi salam wacce ta daidai da ranar ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu don hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina allah cikin ikonsa wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara karatun littafin nabiyun rahma annabin jin kai النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتابن دا بجمع ما لهم يربوتا شيخ محمد ثاني أمر هو محمد الثاني أمر ريد جلوه ايه، دكتور مهو kisa ma ji kira da an sa shek kuma doktor an yi shek an yi dan wannan littafi shi da tafi zai gabatar da kansu za ka san wani littafi ne kuma waye amsa duk za ka fito idan ka karanta farko ma da ya fara cewa muqaddimatu a tsaniya gabatarwar bugu na biyu na littafi da haka wanda yake da littafin bugun farko ba zai ga wannan shafin a nasa mala yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talibai والصلاة والسلام إلى أمنتي تثبت على أشرف النبيين ga mafi ɗaukakar annabawan Allah, walmursali kuma mafi ɗaukakar manzannin Allah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah shine mu Muhammad dan Abdullah a ala alihi kuma tsira da aminci tabbata da al'ummar da mabiyansa al ana nufin iyalanmu masu tsari in an faɗi an ina nufin wanda suka bi manzo sallallahu alaihi wa sallama akan turbar da ya wa ashabi kuma tsira aminci tabbata da sahabbansa lokaci kuma an ce an iyalan ashab sahabbai to da ka wannan tsarin ta ɗan cikin gida ce na manzo sallallahu alaihi wasallam sahaba kuma wanda suka abokance shi suka rayu tare da shi wanda ba babu dangantaka ta cikin gida tare da shi ajma'ina Allah ya tabbatar da tsiransa da amincinsa ba zai shi baki daya jama'a ne amma ba bayan haka kalma ce da muka sha faɗa cewar ana kawo ku don a bambance maka abin da ya gabata na godiya ga Allah da salati ga manzo da bayi na kwarai da kuma abin da zai biyo bayan ta na bayan. Malai Imam Bukhari har ba biye mata cikin al'adab al-mufrad babun amma ba'du babun amma ba'du tana da asali da tushe Malai yake cewa bai sharriqun yana wato ainihin ban girma yana mani kima an uqaddima ila al-qurra'il kiram gabatarwa da makaran makaranta masu martaba hadhihi at-tab'a ath-thaniya wannan bugu na biyu min kitabi nabiyur rahma da littafi na mai suna annabin rahama Ana gabatarwar martabawa ce girmama girma yake ji da ɗaukaka na yau ga shi zai gabatar da ƴan uwa musulmi bugu na biyu wannan littafi na cikon sunan annabi rahama siratun bayanin rayuwarsa wa durusun da kuma wasu horo da ake samu daga karatun rayuwar tasa wa ibaru da wasu wato izina da za ka samu daga sanin tarihin nan. ko da littafin zai gaya maka zamantowar manzo rahama da al'umma da kuma kasancewar tarihin rayuwarsa akwai wasu horo da darusa da ake koyo da kuma izina lura da ake samu sakamakon sanin firar rayuwar tarihin rayuwarsa بعد da بعد لفارق طبعته الأولى bayan ƙarewar bugun wannan littafi na farko غير متوقعة متوقعة da wato sauri wanda ba a riya zai faru mana bugun farko da aka ya tsare kamar wawa ta da ba da zai a wannan ɗin lokaci shi ne yasa aka gabatar da bugu na biyu wa hada min fadlillahi alaina tsarin karewar tabin nan a cikin ɗan tsarin lokaci falala ce baiwa ce ta Allah gare mu idatar da mu muka abin da ake wawansa ake wawansa da wato yana kokarin samun su cikin gaggawa wa alal nasi jami'a kuma baiwa ce ga mutane baki ɗaya ma su sayi littafin da ke ɗauke da bayanin manzon da Allah ya aiko musu فله الحمد فما بوديا تثبت الله في الأولى على الدنيا والآخرة على الآخرة وقد تجملت هذه الطبعة لا أنسى ولنبقه الذي تصحيح بعض بعض الأخطاء جارا وسد شكون قرى قريب المطبئية وأن تتشافنا بوكو a bugun farko akwai kurakurai da suka faru wannan bugun na biyu an kunsa masa gyaran waɗannan kurakurai ya kunshi yana ɗauke da gyaran waɗannan kurakurai alwaqi'a fi sab'atil ula waɗanda suka faru a bugu na farko almuta'allika da zafi ba al-mufradat wanda suke da alaƙa suka ƙunshi. wato wasajen wasu daga cikin ɗaiɗaikun kalmomi gyaran kurakuran da aka samu a wajen yadda ya kamata a wasance wa habbi ruwayatin tabayyana li wa ha'uha da share ruwayar da rauninta ya bayyana gare ruwayoyin da ita ta a ciki a cikin wato bugun farko wanda ba su tabbata ba su inganta ba yanzu icin macewar ba su inganta ba suna da rauni a wannan bugun ba za ka tarbi su amma kan kuma wancan za ka iya tarbi su haka dama da biyar karatu take kana ƙara gaba kana ƙara samun wayewa da gogewa kuma dama ilimi na hakika na gaskiya haka ya gada yau ka kawo daidai da shirya gobe kuma ka gyara kurakuran a karfi daidai baki ɗaya yake da mace cewa wanda adili ba'dil ibara da kuma daidaita wasu daga cikin wato bayanan da al-yasira waɗanda suke masu sauki yayi wasu bayanan su an ce ibara shine bayanin da za a fahimce wasu daga cikin bayanan da i ya wato anin daidaita ya ya kamata su zama wanda a na farko ya kawo su ba su sanin da ya fi dacewa a ce sun zo ba مع إضافة علمية قليلة تارد كارا wato wani karo da bahaushe yake ci a ɗan kara wani abu a ɗan goya da shi wani da ba shi to akwai karo na ilimi kaɗan a wasu ibadin mawadi a wasu guraren da bai zo da wani abu ba yanzu ya ɗan karo wani ɗan karon da in za ka iya ganin abubuwa na farko babu su amma a wannan bugun fasarar da su wallahu ta'ala al-mas'ul Allah madaukaki shine abin roƙa an yamba a bihi da ya kare da wannan littafi in samu sakayya da ta dacewa wanda ya irin wannan gwagwarmaya ko kuma kokari wa yanfa'a jami'a man istana alaihi kuma ina roƙon Allah da ya amfani dukkan wanda ya tsinkayi ko ya kai ido ga wannan littafi min al ne daga cikin al'ummar musulmi sai kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane masallaci ne makaranta ce diddai wa an yaj'alahu khalifan li wajhihi al-karim kuma ina roƙonsa da ya sa wannan littafi tataccen aiki ne da nai dan shi Allah mai karanci innahu jawadu hakika Allah mai yawan kyauta ne karimun da yawan baiwa ga bai? wa katabahu al-faqiru ila akhi rabbihi karim wanda ya rubuta shi shine mai dukata da talaucin samun ubangijin ubangijinsa mai karanci muhammadu salih bin umar bin musa madina kano nigeria da sauransu an gama shafin farko muƙaddimar wannan bugun kenan sabon bugu to wanda yake muƙaddimar tsohon bugu shine zai kawo ta shafi sabon bugu kuma ta shafi so. saboda mahimmancin abin da suke ɗauke da shi ita muqaddimat mu'allif gabatarwar mai littafi ta farkon yin littafi alhamdulillah Da da godiya da kirari sun tabbata da Allah wakafa wannan kalmar kadai ta isa a yaba wa Allah da in ka rike alhamdulillah da zakar karban Allah ne ka rike shi ne abin yanka ko da shi ka sa ya fitar da komai a yaba wa Allah da gode masa domin da ya je mutum littafin sa alhamdulillah rabbil alamin dan ka san girman da muhimmanci والصلاة والسلام إرادة أمنتي تثبت على عباده الذين Akan أكن dukkan zababbun bayansa da ya zaba kama daga na farko har ƙarshe wannan ma ta ce a gabatarwa nan bayani ne turare ta ɓangaren Allah alhamdulillah ya isar da ku ta ɓangaren manzon Allah da wasu su cikin bayi na ƙwarai kafinsa da lokacinsa da bayansa ala illa ladina amma ba mun sake dawo masa ce bayan haka bayan gabatar godiya ga Allah da salati ga bayan Allah na gwarin to ga abin da zai biyo na bayani fa inna siratan nabawiyya hakika tarihin rayuwar annabi da min ahabbi ma yajibu da min ahammi ko ma yajibu an tusrafa ilayhi muslimin ina daga cikin mafi muhimmancin abin da ya zama dole a fuskantar da kulawar musulmi zuwa gare shi tarihin rayuwar annabi ina daga cikin mafi mahimmancin abubuwa na tilas na a fuskantar da wasu ainihin kulawar musulmi zuwa gare shi kulawar musulmi ta fi zuwa ga karin tarihin rayuwar annabi abu ne na lallai sanin manzon da aka aiko maka yana ɗaya daga cikin wasu ainihin abubuwa guda uku jigajigai sanin Allah sanin musulunci sanin manzan musulunci matakan addinin musulunci guda uku matakin sanin Allah sanin ka, sanin manzan ko sanin Allah sanin manzansa sanin addinin to wannan gaba ta farko ta abin da ya shafi wato matakin sanin manzo a da ya zama dole shi da a fuskantar da wato kulawar musulmi zuwa ganin shi ta wani salo bidirasa ta samun horo a game da tarihin rayuwar samu wani horo da ke kawo da shi ta dalilin karanta tarihin masu wata aure da kuma lura wasu ikhlasin durus da kuma wasu ainihin tato horo daga ita rayuwar manzo in ka tarihin nasa za ka tato wasu ne, idan ka. da ka samu wanda da kafin karanta tarihin naka ba ka ne waljiba da kuma lura sigina da za a samu sakamakon sanin tarihin nan wala siyan ma fi hada al'af tun ba ma a wannan lokaci da nake ciki ba alladhi shtaddat fihi ghurbatu islam wal muslimin wanda bakuncin musulunci da musulmi ya tsananta a cikin yau musulmi shine kamar wani bako ya zama daban a cikin al'umma shi ake nuna wa ga shi nan ai musulmi ne to yadda musulunci ya fara a garin makka ana yin ta ana yin wanda suke yin ta to yanzu ma tafiya sai tafiya musulunci da shi da wanda yake yin ta sun zama wato irin wannan bakuncin da ya faru da sahabbai shi ke faruwa da musulunci a yanzu وكفرت عليهم هجمات hajamatun sharifa kuma hari da marmaki wanda yake nuna na suka yawaita a cikin wannan zamani ga musulmi akwai hari munana da ke kai musu akwai farmaki munanan farmaki da to a wannan lokacin a irinsa ne ya kamata a ce an ba da kulawa ta musamman ga sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don a samu kula? daga wancan hari da farmaki da ake kawo musulunci da musulmi wa ma yuwajahu ne hada din da kuma abin da ake fuskantar wa zuwa ga wannan addini min istihamatin batila na miyagun tuhumce tuhumce a ce addinin ta'addanci ce masa addinin eh, wato kama karya a ce masa kaza nan dai to a tuhumci addini a kuma farma masu addini shi to a wannan lokacin da aka ɗauki kai irin wannan lokaci to shi ne lokacin da ya fi dacewa ya fi zama nan ne musulmi da bai wa sanin tarihin rayuwar manzo muhimmanci. والمسلمون أحوج ما يقولون من أي وقت مضى إلى الأولة الصحيحة إلى دينه. مسلمين أيوه أحوج ما يقولون suna cikin mafi tsananin buƙatar da suke samun kansu a ciki ya tsayi wa tsakashe da kowane lokaci ma ba da ya wuce na المسلمون مسلمين لا ila da aure ta الأودة can gaba? an gani, musulmi a yau ahwaju ila al ta sahiha sun fi koyaushe buƙatar komawa ingantacciya ta gaskiya ila dinin zuwa ga addinin su min ayi wakatin ma ba su da dukkan wani lokaci da ya wuce a baya ma'ana ba za ta musulmin baya suke da ita zuwa ga kowa wa addini to a yanzu zamanin da nake ciki ba za ta tafi tsananta ta hauhawa da yawaita saboda a da daɗin ana da riko da addinin da kyau ana da masaniyarsa da kyau a yanzu ana da ƙarancin sanin kuma ga matsaloli sun zo sun dabe da al'umma to yanzu ne suka fi buƙata musulmi su koma wa addini su kyakkyawar komawa don su fahimce shi kan shi wanda ji bisa wa da kuma yin riko da tabbatattun abubuwan wannan addini na musulunci wanda ta liƙi da kuma aiwatar da koyarwa addinin fi waƙi hayatihim a cikin rayuwarsu ta da kullum da take afuwa ko take gudana. To tsiratun da bawiya har wanda ita tsirar annabi ma'ana da rayuwar annabi iya tarjamatul amaliya ita ce fassara ta aikace da hada dini ga wannan addini namu na musulunci. Idan gaba farko Ka ta gabata mahimmancin sanin tarihin manzo ba na ya gaya mana cewa yana ɗaya daga cikin abubuwa na tilas dodar rayuwar musulmi da nan dai su koma wa sanin tarihin rayuwar manzo wannan gabar da za ta biyo sai ke gaya wani ita shi tarihin rayuwar manzon nan fassara addinin musulunci ce aikace idan ka san hadisan manzo ka san kuma ayoyin alqur'ani a karance to kana da abinda bature yake cewa theory ko na tarihi na rayuwar musulunci ko kuma na shari'ar musulunci saninka da alkur'ani a karance da a bayanance da saninka da hadisan manzo a karance da a bayanance wannan zai ba ka gogewa da wayewa ce ta basira da ilimi amma tarihin rayuwar mai gobe ba ka fassara shi addinin a aikace in ka karanta aya a Qur'ani ko ka karanta hadisi to in kana so ka gan shi a filin Allah ta'ala shi ne ka karanta rayuwar mai Allah to shi ne abin da yake gina mana a wannan gabar فقد كان صاحبها عليه الصلاة والسلام ما أقول wannan tarihi shi annabi Muhammad ina da amince Allah ya tabbata a gare shi ya kasance huwa man sana'ahu shi shine wanda Allah ya bashi kulawarsa ana ainihi a bisa sa idansa Allah ya bai wa manzo kulawarsa duk abin da ya gudanar a kan sa idan Ubangiji subhanahu wata'ala wata alaye shi to shi za a karanta tarihin rayuwa wanda ya samu wannan kulawar ta Ubangiji tun daga farkon rayuwa har karewa wannan rayuwar ta ka fassara ta addini wa wasafahu bi qawlihi ta'ala kuma Allah da kansa ikusta da manzonsa da fatarsa inda yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi kana kan kyawawan dabi kana kan wasu dabi'u masu girma shi za a karanta rayuwarsa ka san ɗabi'un nan masu girma wa aisha tu radiyallahu anha mana yace aisha matar annabi Allah ya yarda da ita lamma su'ilat ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka tambaye ta akan halayen annabi kira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da dabi'unsa ajabat sai ta bada amsa bi kalimatin muktafara da wata takaitacciyar kalma jami'a amma kuma su take mai ganewa aka ce yaya halayyar manzon Allah take ke Aisha matarsa da kika rayu da shi kika san shi da buɗar baki da ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un su sune alqur'ani in ka san alqur'ani to duk abin da karanta na ayi gaskiya ayi amana ayi hakuri ayi kaza to su ne halayyarsa a aikace duk abin da ka karanta ku kiyaye ƙarya ku guji kaza ku guji kaza qur'ani to su ne halayyarsa ki kauce to a wannan gabar malam ina gaya mana cewa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama fassara addinin musulunci ce a aikace ai an fahimci bayan sai dan kuma shiga wani gaba gabar sai ce tafsiratul nabawiyya tarihin rayuwar mazu tira da amincin Allah su tabbata a gare shi maidanur rahabu fage ne mai fatin gaske to ka ka dauka wata kankanin abu ne da za ka yi shi cikin ɗan lokaci ka ƙare a to fasara musulunci shekara da aka ana kokar da Qur'anin ma 23 ko ko shekara nawa ina bayanin Qur'ani ashirin da uku da bayanin da ida Qur'anin da aka saukar masa a wannan shekarun ka ce kana so ka kara ɗaya da bayanin su a aikace a ta gaba karatun za su karatun jarida wani ko to ne sai ce fage ne mai faɗin da linturu idan samun horo al'amaliya na aiki a aikace dan samun horo a aikace wal munarazat da kuma samun gogayya al-fi'liya a aikace li hada dini game da wannan addini bayan samun gogayya ne da horo game da addinin musulunci idan abin da ya shafi tarihin rayuwar manzo فهي مزيج بين حياته رسولا وقائدا وإنسانا. ذلك فهي مزيج tarihin rayuwar manzo markaɗe ne an san markaɗe ai da abin da kan ce an yi aka ce ba kamar kaɗe ne to da ruwa da kwayar abin da aka markaɗa suke haɗuwa tafi da ko to tarihin rayuwar manzo markaɗe ne bai da hayati tsakanin rayuwarsa Ina da amince Allah tabbata a gare shi a matsayinsa na rasulan manzo wa ka'idan da kuma na matsayinsa na jagora wa insanin da kuma matsayinsa na mutum za ka samu bayanai a cikin tarihin rayuwarsa na abin da ya shafi ke ɗan saƙon Allahnsa da aka turo shi da shi da manzantaka. Wani gurin kuwa za a yana magana ne akan jagoranci da yake sanar da kai da za a shugabanci wasu a tafiyar da ragamar al'umma. Sannan kuma a wani bangaren za ka yana za maka ɗabi'un ɗan adam na ƙwarai. To wannan markaɗan shi ne a cikin tarihin rayuwar mu. Wa bayan hayati ashabihi kuma markaɗe ne da ya shafi rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su atba'an a matsayin su na mabiya kaga ya ake biyayya ta gaskiya mukhlisina waɗanda suke sun kace biyayya dan Allah suka yi kaga ba za ka haɗa da biyayya yayi ba da ƴan siyasa an kana da shi ana tare da in ba ka ka da shi koma wata jam'iyyar yanzu na ce yayi wanka ko Ka ba irin wannan biyayyar ba ce amma sanda kake da shi ba ka faɗa abu ya ɗaga kai komai ya yi ai excellency duk yadda kace haka ba to za ku ba irin wannan ba to wannan dai ce tatacciya dan Allah wa awadan kuma za ku zo wato ainihin mataimaka da waɗanda suke kaunar juna kaga ba dai take da mataimakan da ba kauna ba wannan baya shi da wannan wannan baya shi da wannan kuma duk karkashin ka sai a matsayin masu taimaka maka wannan ka su wannan wannan ka su wannan abin da muke ciki yanzu to waɗannan rayuwa ce ta wanda suka rayu da manzo duka kaunar juna ce a tsakaninsu wani baya neman abin faɗa game da wani wajunudan kuma rundunoni mutanabirin waɗanda suke masu ingiji duk abin da ya tunkaro musulunci da manzan musulunci za ka san wanda a cikin tarihin rayuwar manzo saboda me tare da yadda su ka irin wannan suna shigowa ciki yake fajama abu jama a diwanu sirati Don haka yawa to ainihin kundi na tsirar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya tattau ya haɗu bainal masdari tsakanin tushe da kundin shi ma wata da kuma aiwatar da ba a aikace tare da rayuwar manzo ya kunshi ya kunshi kundi da za ka iya karantawa ka fahimta ka gane ka sani da kuma bangaren aiki aiwatar da abin da ka koya a aikace ko ganin a fili saboda haka tafiya yake tare da theory da practical theory da practical haka wal qaswatul hasana da kuma kyakkyawan abin koyi da tarbiya da kuma reno haka za a mu ke tafiya fa tawjihatuhu wa aqwaluhu fuskantar wanda manzo iwa sahabbai da al'ummarsa wa aqwaluhu da zantuttukan da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam tsira da amince Allah gare shi wa da ayyukan da ya aikata masdaru ko wannan kundi ne tushe ne asali ne wa tatbiqun li hada din kuma a lokaci guda aiwatar da wannan addini ne a aikace in an ce aiwatar da ba aikace kama kana sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda dai har yaushe manzo tsira da amince Allah su fata gare shi ya kasance uswatan hasana wani kyakkyawan abin koyi ne da hadin al'umma ga wannan al'umma ta wa hayatuhu ma'a sahabihi rayuwarsa kuma tare da sahabbansa darsu horo ne mai dami na fage horo ne na fage da tasdiki hadasi dangane da aiwatar da wannan addini a aikace ala ardil waqi akan doran kasa aiwatar da wannan addini a aikata akan doron ƙasa shi ne abu na biyu ɓangaren fage kenan ta ɓangaren kuma tushe da kundi shi ne sanin abin da wato tarihin nasu ya kun su zama ka wannan shi ne abin da ma yake gaya mana an gaɓar farko tilastin sanin tarihin rayuwar manzo gaba na biyu sanin cewa rayuwar manzo fassarar addinin musulunci sai a aikace gaba ta uku faɗi da yalwata tarihin rayuwarsa take da shi na kasancewar ta haɗo tushe na bayani da kuma aiki a aikace Dama da ana fahimta Wa wa لما يجي وقد توقينا في جمع مادة هذا الكتاب وقد wa توقينا mun yafi fi jam'i ma tajhara kitab wajen tara abin wannan littafin ya kunta mata da abubuwan suke haɗuwa samar da abu hakika wajen tara abinda wannan littafin ya kunta mun nufi ne al'ikimada dogaro alal masalir al'asaliya akan tushe na farko wanda yake asali da siratin nabawiyya game da tarihin rayuwar manzo ma'ana duk inda zai shigo maka tarihin da ya tashi wannan littafin barci to zai shigo maka daga littafin da yake na asali ne na tarihin rayuwar manzo ba na yan asaba ba ba na yan garau ba a nan waɗanda suka san tarihin cikakken gani a nan zai shigo idan dan ka samu nutsuwa da littafin shi ko sannan sai ci gaba cewa bayan ce al-i'timad ala al-masadir al-asaliyyah li sirah an-nabawiyyah na yi nake dogaro da tushe na asali wanda suka shafi tarihin rayuwar Allah sira da aminci Allah subhanahu a gare shi wajen tattara abin da wannan littafi ya kunsa bil ibadati ila al-ibadati min ba'd al-kutub al-mu'asirah al-mutakhasisa arida ko in an ce ibafa kamar raba wani abu an gane ko da karawa ita bil ibada tare da kara wa idan ibada da abin da ya shafi amfanuwa da karuwa min ba'd al muasira da wasu tafsirin da suke na zamani al wanda suka shafi suka keɓi bayani akan tarihin rayuwar mutum duk da ce da su da ban tafai na asali tushe irin su qur'ani irin su hadisi a su ne tushen an fahimta ko to kuma bai ce ba zai iya karuwa da littafan da aka rubuta na zamani ba wanda suka koma wa su ma tushen can suka ba da bayani sunan za a fahimce shi mai kyau sai suka masa tsari na za wato an karu sosai yace to zai yi wannan ba zai dan raba da irin wannan sai wa ala ra'siha da gaba cikin littafan da suke na zamani da zai karu da su don rubuta da littafin nasa akwai kitabu littafin da aka yi suna da asiratun nabawiyya tarihin rayuwar annabi ke bauta masadir al-asliya bisa hasken kundaye ko kuma ka ce tushe na asali ta tarihin rayuwa da doktor mahadi rizullah na wani dakta din mai suna mahadi rizullah sunan sakin eh mahadi arzikin Allah ba wasu nabawiyya da kuma littafin da aka rada musu suna da tarihin rayuwar annabi a sahiha wanda ya inganta shi mai littafin ma ɗaukar kansa ba zai sa annabi inganta akan haka yana littafin shi ma na wani daktan mai suna akram diya'ul umar shi ma wannan akwai shi mujalladi ne guda biyu tunda kowanne ya kai kamar wannan din a ya biyu shi ma yayi tarihin manzo bai sa abin da bai tabbata zai zo da sanadi sai ya fitna fitna da shi sannan ya fita da abin da ya samu na sako sannan ma ya ce nan da wannan kuma wasira da kuma littafin da shi ma ya da suna asirin nabawiya tarihin rayuwar annabi akul ta abu ne maka da bayani an gani arku wa ma'i zai masa da abubuwan da suka afku na tarihin rayuwar tasa wa tahlilu ahdath kuma duk abin da ya faru a yi maka filla filla ɗai ɗai ɗai da shi a maka bayani shi sunan nasu littafin kenan zai bujiro maka da abin da ya faru sai kuma koma ya maka ɗai ɗai ɗai ɗai da abin da wannan abin ya faru yake ne to shi ne irin haka yana ta littafi shi ma nawaye da doktor Ali Muhammad Afsallabi na wani doktor malamin da ake kiransa Ali Muhammad As-Sallabi Ali dan Muhammad As-Sallabi shi ma yana nan raye shi ma na Akram Diyawun Umari inda ba ya inda rasu ba sani na shi ma na da mutumin Iraki ne ma yana da zama a Madina shi Diyawun Umari Akram Diyawun Umari shi ko wannan Ali Muhammad Sallabi mutumin Libya ne مثال آخر الكلام بوقفات في ذوات رسول في ذوات رسول الله صلى الله عليه وسلم دلتوات الأخرة وصنا وقفات أو أنت وقفات أي وقت كم كم تنجع أي وقت كم كذا ما يدعي ذاك وقفات أي أيوة ta musamman fi zagawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan fahimtar yaƙe-yaƙen da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi shi kuma nawa yake da shehu na doctor na shehu mu malamin mu kuma bijimi danta Muhammad ibn Abdullah Zarban al-Ghami Muhammad dan Abdullah Zarban al-Ghami dan kabila Gamidiya mutumin kasar Saudiya ina ɗaya daga cikin jagorori ina zai shi ne lamba na hudu a cikin jami'ar madina jami'ar islamiyya yanzu ma ba maki sa ya wuce madasin na da shi ne lamba ta hudu a cikin masu tafiye da jami'ar islamiyya ta madina shi ne wanda yake jagorancin daura daura daura da ake a najeriya har mata suna ce da shi zarbanin Najeriya. garba din dan Najeriya sun bawo sun bawo Najeriya dan garba yanzu ina ina baka ba na ba Najeriya Allah ba duk dan Najeriya ne zai iya gama a jiraran ba duk dan Najeriya ba ko ne karatun ba Ko wanne ne zai maka bayanin da garban zai maka akan Najeriya kasarta mutanenta ɗabi'unsu waye za ka sha mamaki dan bawa ne eh. Allah ya ba shi lafiya yana dan fama da ciwon ya ce yace wafaqahu Allah Allah ya datar da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad ila da aminci tabbata ga annabi Muhammad wa ala da kuma iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina baki da wa katabahu wanda ya rubuta wannan jawabin ko muqaddima shine ne dai Muhammad Sani bin Umar bin Musa Muhammad Sani dan Umar dan Musa. Na? Bai sa rijiyar lemo ba? Amma dai an sa Kano ai. Kuma rijiyar lemo na cikin Kano. To bari mu shafin farko. Sannan ta gabatarwa ce. Eh, Allah kalla ka yanzu wata da akan tarihin rayuwar manzo da ya mana wannan aji ajin sai aka tambaye ka ada da kafin karanta wannan mukaddin makaranta ba ku sani me ya matsayin sanin tarihin rayuwar manzo sai ka ce yana ɗaya daga cikin wajibai ko daga wannan malam shin wai tarihin rayuwar manzo ya yi ki ki fassara qur'ani ce da hadisi a aikace ko ya yanayin zubin wato ta yi rayu a'a ai fage ne mai fatan gaske cakuɗe gida abin da ya gudana tsakaninsa da sahabbansa da kuma shi kansa kaza kaza kaza ko gaba ta ƙarshe kuma yanzu da muka zama fitowa daga ciki shi ne ya gaya ne cewa abin da i na rubuta wannan littafi daga tushe ya ɗauko don ma kada wani kokonto isane ta abin da za ka sani a ciki. To kaga fahimtar wannan gabatarwa kaɗai ya ake ta ka san me za ka a cikin littafin shafin farko sai ce taudi'a abinda laraba suke cewa taudi'a shine shimfiɗa taudi'a shiri in ka shirya abu ya karɓi shirin ana ce masa taudi'a ma'ana zai yi shimfiɗa kafin shiga cikin wato ainihin tarihin rayuwar manzo ya maka wata gabatarwa ta musamman ba irin ta gabatar su ta littafin ta ba a gabatarwa abin da zai ga ma na rayuwar mu sai ke cewa ibadatul asnami fi jaziratul arab qabla al-islam bautar ka a tsibirin larabawa kafin zuwan musulunci kaga gana da shi a ah, domin da aka ce littafin tarihi mai rayuwar manzo ya kuma gana bautar ka kafin zuwan musulunci a za ka ji mai mahaɗin wannan da tarihi rayuwar manzo a yana da mahaɗi ta za ka je da mahaɗin ne don cewa ya ai nabiyar rahama ko annabin jin kai to ai da ana cikin ƙanyin bautan gumaka da aka aiko shi sai ya zama jin kai daga fita daga bautan gumaka zuwa bautar ubangijin kowa ne an fahimta ko yace idza marrat ku khuza'a kabila Khuza'a da aka yi a ƙasan Larabawa a tsibirin Larabawa a nan garin Makka istamar da ta ci gaba ta zarce istimrar shine zarcewa abu da dorewarsa istamar da kabilar Khuza'a kabilar Khuza'a ta dore ta ci gaba ala wilayati shu'unil Ka'aba wajen jagorancin shugabancin al'amarin Ka'aba dukkan wani sha'ani dukkan wani al'amari da yake da alaka da Ka'aba ɗakin Allah wannan kabilar ta Kuza a cikin garin Makka sai rike raba na shugabancin wannan al'amari na kula da ɗakin Allah wallai eh, ko ala wilayati shu'unil Ka'aba wal Baitul Haram da kuma kulawar ɗakin Allah mai alfarma shine dai Ka'aba ma yuqaribu 300 sana abin da ya kusa ta samma shekara ɗari uku sun samu shekara ɗari uku ko kusan ɗari uku suna mulkar tafiyar da al'amarin ka'aba a cikin garin makka ita wannan ƙabilar ta kuza za ka san wannan to ka kiyaye kare ta daga cikin kundin tarihin da ka sani eh. wa kanat wilayatuhum fi ghayati su'i wal fasadi jagorancin da suka yi ya kai matuka ya kai makura wajen muni da barna a tsawon lokacin da suka wajen shekara ɗari uku inda suna zikirar zamar ka'aba sun kai kimanin shekara ɗari uku amma wannan shekara ɗari uku da aka yi mummunan shugabanci da kulawa a barna aka rika yi a cikin ɗakin ka'aba na nasha'at ibadatul asnam domin a dalilin ne aka faru bautar gumaka a garin makka a cikin ka'aba su ne tushe bayan arabi a tsakankanin laraba fil hijaz a tsibirin su da suke da shi tsibirin laraba da ake ci fakan kana Kabiru. babban cikin wannan kabila ta kuza wa ra'isuhum shugaban su da yake jan raga masu mai suna amru bin luhai amru dan luhai kad kharaja min makka ya fita daga garin makka ila sham zuwa garin sham fi umuri ne a wurin tashi da al'amuran falamma qadima ma'aba min ardil balqa yayin da ya gurin da ake cewa ma'ab a cikin garin balqa ra'ahum ya'buduna al-asnama sai ya tarar da su suna bautar gumaka kaga kenan ya tashi da garin makka da garin larabawa ta ta kai shi garin shan. ya gano bautar gumaka a can an gane ko idan ka jima inda za a so sanu ko yawa shi wannan gari balba da a cikin sa wannan guri da ake cewa ma'am inda ake wannan kuma ka a yanzu a halin da ake ciki na cikin garin Urdun an gane ko isa shi na cikin garin kuma an gane Oman cikin wato ainihin daular Urdaniya to a nan wannan guri iki a yanzu a can ya gano bauta guma ra'ahum ya abudun al-asnam da ya je wannan gari sai ya ga suna bautar gumaka fa qala lahum sai ce da su ma hadhihi al-asnam allati arakum ta'buduna ta'budun an gane sai ce waɗannan gumakan kuma da nabi kuna bautawa waɗannan gumaka da waɗannan nabi kuna bautawa qalu lahu sai suka ce da shi hadihi asnamun na. eh tabbas waɗannan gumaka ne da muke bauta musu ko ka san da dalilin bautar da yasa ko ka san da dalilin da yasa muke bauta musu salas fa ko salas tamtiruha muna roƙon su ruwan sama sai mu mana shirye ke kenan eh duk ita mallan ji bawo shi wa nastansiruha fatansuruna kuma muna neman taimakon su sai ba su taimaka mana fa qala lahum sai ce da su afala tu'tuna ni minha salama da inda haka ne ba kwa ba ni neman ko gunki ɗaya daga ciki ba kina gurin ka mutanen su zai je da abin kirki ko ya ja rungo musu gunki fa asiru bihi ila ardil arab in tafi da shi can garin larabawa da inda nake tafi da shi inda na fito fa ya'budu suna su bauta masa da an samu ƙarin masu bauta fa a aqawu sanaman sai suka ba shi wani gunki yuqalu lahu qubal wanda ake kiransa da suna qubal to kajin da aka samo gunkin qubal daga can garin urdun aka so da shi can umar aka kawo cikin garin makka aka fara ba da duk baka san wannan baka san wannan dukkan ka san a tsoro bal amma da idan ka san shi baka sani ko to yanzu ka ji fa na bihi makka sai ya zo garin makka da wannan gunki na hudar fa na bihi makka sai ya zo garin makka da wannan gunki hudar rakabahu ya kafa shi ya girke shi wa amara nasa bi ibadati yake kuma da sauran mutane a ci gaba da bauta ya umarce su da bauta masa wa ta'zimin ya umarce su da arka girmama shi dauke shi da daraja ku tafi ya ta aka zo da shi ba na nan bane ba ma dan oda ne to kafin da jira da ya ya bugarin kina abin da aka zo da shi daga nesa akan na gida فهو الذي حمل قريشا على عبادة الأسماء dan haka wannan mutum amru dan duhai shine wanda ya dora quraishawa akan bautar guma la'anahu Allah Allah ya tsine masa wa qabbahu Allah ya mulana shi akan wannan shafin zamu tsaya zai kun daɗi karewa. Eh? Iya nan yanzu, ka je ka kai ka kawo kafin Allah sai mu zafi mai zuwa. Kai da kanka za su ta abin da ka tsaro da shi da za ka sani ne. Kira sallah. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه hukuncin mutumin da ya san dan uwansa yana fifita wata matarsa akan sauran matarsa amma ba shi da ikon da zai hana shi sai dai ya damaci wannan lamari a zuciya to dangane da abin da ya shafi wannan tambaya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya zo wani abin ki daga cikin wanda ya zo wani abin kyama daga cikin ku ku musulmi to ya canza wannan abin kyama da hannunsa idan yana da ikon canza shi da hannunsa idan bai da iko sai manzo yake canza shi da harshen ya faɗa ya tsawa idan ya rasa wannan iko na biyu to kada ya kasa yin iko da uku shi da yake abin a zuciyarsa ya abin bai man daɗi tare da cewar mai irin wannan ɗabi'ar ta ikyabin a zuci ba zai iya hanawa koda da baki ba in bai iya hanawa a aikata ba shi ya fi sauran mummunai raunin imani a waɗancan da suka gabata da iya canzawa da hannu shi ne na koli mai zai mata da iya canzawa da baki na ƙarshen su wanda yake kin abin a zuci to yadda ka tsinci kanka ga ɗan uwanka ina ta ɗaya daga cikin matarsa? to me zai hana tun da yanzu kana cikin mataki na ƙarshe matsayi na baya na yin abin a zuci ka yi yunƙuri ka kai ga mataki na hanawa da harshe ta salon hikima da dabara in Allah ya sa na ɗan yin wani abu na karatu ko yaya ka ɗauki hadisin nan da manzo yake cewa na abu da Allah ya yi da shi to wanda ya kasance yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya karkata a tsiri to Allah zai tashe shi ranar alkiyama ƙaryar jikinsa a jirge a shagide irin abin da yanzu muke cewa paralyze to kana jin paralyze na duniya wannan na gangane na gasken a da mutane da aljanu da mala'iku da kowa zai shi da wane yana zalunci a zamansa da matarsa a duniya a haka za ka shi mutum a filin alkiyar sai ka zo da wannan hadisin in ya yi ka kiyaye ne wannan hadisin ta kasa fahimta inda ya sa da Allah koya mu ko yawwa ko kuma ka tashi tun da akwai rubuce-rubuce da suka shafi irin wannan sai ka siyo wani littafi wa na wani littafi na gani yayi na yi sha'awarsa shi ne na siyo mara guda ne da ya kai ɗaya sai ka kai masa wanda yake ɗauke da wannan bayanin ko kuma ka nemo na kafin na wanda daga cikin malamai da ake da shi kuma gari, malam jami'a ko walarsa ko bil usma ko makamantan shi cikin malaman da muke wanda ya bayani da yake da alaka da wannan sai ka gada wa ka kinta shi daidai lokacin da yake hutawarsa kama kana dan dama za ka yi wani kura cikin gizo sai ka buɗe gwalan su kai kake ji amma kana so ka je ko ba za a koma matakai hanyoyi da za a maka tashi daga wannan matakakar da ko mataki da suke ka na gaba sai da maka idan masa da sakon ana shi wannan abu da kamar a cikin eh, littafi na nasan nai wannan bayanin duhun kai gaba da kishiya inda abin da ya shafi kishiyoyi to nan za ku ji bayanin inda abin da ya shafi me yake jawo kishi wanne ne halattacce wanne ne haramtacce wanne ne madaidaici wanne ne kazantacce a ciki kuma irin wani sai aka bayanin shi kansa wanda ake kishin domin sa da abin da ya kama da to irin wannan ko abin da ya shafi eh, littafin nagartacciyar rayuwar aure na jin nan ma ban kasa bayani da yake da alaƙa da wannan to a cikin ka ɗauki wani sai ka ba mutum to wani malamin mu ne yake a karanta da Allah ina maraba da karɓar gyara sai ka kai masa a matsayin ma gyara zai a kai kan gane ko da abin da ya kama da to ka irin wannan sanar za a iya samun gyara shi ka ce daga matsalar da yake ciki kuma ka samu ladan abin da kai na isar da kawo suna da aka yanka za a iya samun ci gaba daga matsayin da ake ciki shi ka cece shi kuma su ma ka taimaka musu wanda ake yin ba daɗin da tare da su su su fita daga wannan matsalar. Na'am. Eh. haka haka haka ta yi daidai Masha Allah, ba kun ji bayanin dan uwa malai ibrahim ibrahim ali shi ke rike da makarantar da na asusa a rijiyar lemu duk da fara wannan karafi yake zai rika zuwa ana yi an sanar da shi an sanar da shi an san shi da ni in ka ce ibrahim aka ce wanne ka ce na mana abubakar to baka bukatar karin da wani daga cikin falalan sai ana kare mu da shi yake to tun an yi wannan bayanan na irin ko abu ta hannu ko salon kasa ko ta bani tsari ki mai wa zuwa ta ta din kuma hankalin yana wani guri bai ji ba mai wa ba shi littafi dan din ya aiki a kansa kamar da can shi ya aiki a kansa jefa shi wannan laifin yake karantawa ko ya fara ya aje bai kai gada da yake so ita tun da isar da sako na musulunci da kuma wasu ainihin gyara garin tashi ya sa ba zai ɗauki takarda ba in shi misali ma bai da karatu ki karanci a littafin ne da yadda bayanin yake wasiƙa zuwa ga ɗan uwansa da ba zai iya gaba da gaba da shi ya faɗa ba to rubuta masa cewa kaza da kaza da yake faruwa ya saba da koro manzon mu zuba da hadisi kaza kaza da gani kaza amma idan ɗan uwanka mai san ka fita daga matsala tun anan duniya kafin ka je ka tunkare ta a lahira kaza shi kaza kaza shi kaza kaza sai ba shi ita dai wasiƙa dan shafi ta zuwa biyu ba kamar karance littafi ba ce to Allah ta saka maka da alheri kama to bismillah wa alaikum assalam Thank wanda kai kai ta kokarin ka ce duk daga irin wannan matsalar bai iya fita daga ciki ba ko da kai masa gada yake shi ma abin da yake faruwa da shi ya sai na faruwa ba daɗin sa yake ji ba da san yake faruwa ba duk na kamar da wani abu na abin da ya shafi tsafi ta bangaren matar ko wani makamancin haka to ai wannan ne kai mai iya azansa da addu'ar Allah ya ceto shi daga matsalar sannan kuma ka azabe shi da abin da manzo ice a ci gaba da yi na zikirai da kuma ya kai irin wannan uwanan sannan kuma ga masa duk da haka ya sa a ransa zai bar wannan abu domin duk sanda kai yunkura za ka bar wani abu na ba daidai ba to Allah zai azabe ka duk inda kai yankar za ka cimma wani abu na alkhairi wanda zina jahadu dina da na in ta su maha gashi nan dai to ci gaba cewa eh, a cikin addinin musulunci shin akwai wani bayani wanda yake nuna cewa murya nan fa abin bari kafin da ta kan tamba wani wannan kuma yake cewa malam me yasa wasu daga cikin mutane suke ganin matasan wannan lokaci idan sun sanya kayan turawa kamar ba musulmai bane su an gane ko idan kuma ba laifi idan kuma ba laifi ba ne sanya shi waɗannan kayan ana gafata malam me yasa ba ka sawa wasu ke dan sarfafe ni kaga da ana sawa ai ba za mu irin wannan kallon to abin da ke faruwa shine akwai shiga ta addinin musulunci wacce a tsarin koyarwa ta addinin musulunci kiran musulmi tana da wasu dokoki da ƙa'idoji to duk sutura da za ka sa a matsayinka na musulmi ta zama za ta rasa tsaraici ta ɓangaren abin da ya shafi kaurin yaji da ta ɓangaren gudun yadda aka ɗinka shi ya zama in zai rage tsaraici wannan shi ne babban jigo na farko sannan abu na biyu kada na namiji sutura ka ta yi iri ɗaya da ta mata in zo ya tsina wani mijin da yake kokayen mata da matan da suke kokayen maza a yanayin shiga ko magana kuma kawai to kada sirarka ta zama irin ta mata kana namiji ko a maka zuban teki irin na mata a hali kai namiji sannan daga cikin tsarin sutura addinin musulunci kada ta yi kama da ta kafirai kada sutura ta zama kafirai aka sani da irin yanzu misali irin ulaman ta kawo goyi ko ai an san daga inda take an san ta suwaye ko kuma halakar da muke ta da kanmu ko an san daga inda take kai ma ka san baka ta take sallah dan ba ta baka ke sallah yasa ma ka kira ta ana sallah dan ba da inda an san da da ka cire ko ka biya ka baya to duk suturar da ta zama daga wajen Allah aka fito su suka ke ɗanta da ita Da musulunci bai yarje wa ɗansa isa wa wannan sutura sannan kada sutura za ka sa ka zama tana nuna shuhura san a kan imma dai ka yi ta fito kowa don ka zama wani in da ake cewa musulunci bai yarje sutura musulmi ka zama duk kuma ka yi kasa da kanka bayan ka fi ƙarfin haka don a kallon ka saboda wannan ƙasƙar da zan naka da kai a kan sutura kamar misali wanda zai zai samu wando can ƙarshe sai a bangaren zaro da an gani da a mace bai da kowa suke kalle shi shi zai bar shi zaro da wannan zaro da sai ta kaga ɗan zamani ko ko kuma ga mutanen ba za yi a barku a titi ko da ya da sauransu to duk wani abu zai sa kai zama shukura ne musulunci bai yarda sirrin mumini ta zama haka Mana ƙa'idojin musulunci idan sannan sirrin musulmi na musulunci bai yarda da ƙetare irin sawunsa rafin ƙauri ko zuwa irin abin da ya kasanta na zuce wuta balbal an fahimta sannan musulunci bai yarda sirrin da za ka sa ɗauki hankalinka gurin aiwatar da wata bauta ta Allah ba kamar yadda manzo ya taɓa sanya sutura da suke da zane zane kawai ina gama yake kai wannan sutura ku tafi ku je ku kawo in bijani yadda a jaham dai ta ba ta da kwanja ko ba ta da zane zane wannan dan ta shagalta da ni ta kusa ta shagalta da ni a hannu ku kai ka sa wanda aka sa Ronaldo ta gaba ta ba kuma Borabo yake kowaye ka ɗau hankalin kanka ka ɗau na wani to tun da mace ta ka rufe sutura gwamna da sun sa amma ba zai iya rukuku ba sai yana kama yana ja ko ta amsa sunanta to wannan shine ne abin za ka kalla in dai suturar ka ta cika sharadan da musulunci ya shimfiɗa a suturar nonin to ka sa ka ji ko da wani zai kalle ka domin ka amma in ka amsa wannan sunan ba ko wannan ka'idojin ba to ka san da sani kuma ni ko da Allah isa sa na tafi Madina karatu ɗabi'ar inda na rani ta kama An na ne shekara ta hudu na gama karatu na irin wannan kayan da kuka gani a suna na kasawa irin wannan wurin da kuka gani da ita irin da na kasawa an na gama shekara hudu na na dawo in na bushi iska ina so sa dogon riga ina so sa dogon riga in sa kan tafi madina da bayan na je madina da bayan na da daga madina amma dai asalin rigar da ta saba sawa sai da muka saba da ita ita nake ita nake sa to na ga cewa ta an san da aka ce a musulunci an fahimta ko to da haka ba zan sa shat ba <laughs> ba zan ta ka amma wanda ita wacce take ta sauka an zai ruku'u da hankalin ta kwance izu da ta hakkar hankalin ta kwance kuma ta rasa tsiraici tana da kauri da abin da ya kama da haka ta amsa a irin wannan tsinkin da ake masa an masa ita a matsayin abin da jaje ɗinsa ko an masa ita a matsayin kwat ɗinsa amma ta rasa tsiraici ila da su da ita lafiya nan da mai cewa da ni da ya tafi ba amma ya ba kuma ya sa wannan ba zai sa hula ba kuma hula tana ƙara mai kila daraja a al'ummar da yake rayuwa ciki a to kuma nan ne ba ya kamata ki tsaya in lura ko da shiga wasu ce ka aro kasa to in za ka taɓa kila ko rage daraja ka to kai abin da zai rage kima saboda zarar ka magana da wannan ma'aunin za a auna magana ta in ana kaddara ka ka cika to in kai magana za ɗauki magana cikakke in kana kaddara ta kaskantacce ko soyayye to kai magana ma a layin wannan toyar za na taɓa ba mu misali a baya tsaron nake jawa mana akwai alhaji ahmad dan tireda wani fitaccen ɗan kasuwa da aka yi a nan gwammaja ina cikin masu jawa wa sarki mai ci magana iji ya tsufa sosai lokacin kafin allah ya karɓi rayuwar wani lokaci na yi tafsiri a gidansa da azumi ke gaya mana yake cewa wata rana za a tafi masallacin juma'a na biyu ke ya saba yana wa 'ya'yansa faɗan hula sai ɗaya daga cikin ya'yansa ya shiga cikin mota aka tafi masallaci ba hula dan kai ya kai shi sai kwanta a cikin mota sai da aka je da ya dace na hular ka ya ciya mun tuta da ya san da ya sani ya fita daga motar ya ɗauko hularsa ko kuma a fara tafiya da shi sai suka ga aka idan da sallah kai na dan sai kace ba a idan da sallah ɗan uwa ku kula da takalman saboda masu zuwa ɗauke mana takalma masallaci kula da su da kyau galibin su ku ga za su ɗauki na galibin da aka tattalin da kace to ka ji ku to ka ga wannan abu ne da yake na cewa ga masu irin wannan sufan yadda suka lamu ita abu ne da yake na kuma har yau wani yake ga mana shi ma Allah ya masa rasuwa sunansa Kabir ya yi wa ma'aikun mu yarinta ta ɗinki ina adal sarkani shi ma yake cewa a lokacin da ya taso a wani mutum da matarsa suna yin siyan siyarwa to akan tura yara su karɓo idan har idan ka ka da hula ko na ga tattarka sai ce ka a farko maka da da ai aike ka cika mutum ka san kimar sai ce ko ka fi shi inda dai kanka ba wannan shiga karɓo ai ba hankali da tura to ka ga yadda kimar ne wannan take a cikin al'ummar kuma yanzu to tari ko na abu za a zuwa aka ce za a tafi gurin kai ko za a tafi gidan sarki ko za a tafi gidan gwamna ko kai ka san ba za ka tafi wannan ɗan shakkan ka ce da za ka je gidan sarki ko kana jin cewa eh wannan ba na ganin sarki ba wannan ba na ganin kai ba ne idan ne kuma ganin Allah ba za ka wajen sallah ka da abin da ya kamata to dai kada mutum ya bayani da wannan wannan shi ne abin da ke so da shiga dai ta musulunci ana so kai shigar da za ka baka kima da daraja ka ta taba wato ainihin mutunci kada mu tsawaita na ta nan za mu ta sauran me yake cewa wannan a ba wanda ne wata tambayar na fara karanta ban fahimce ta ba an bi sannan a hankali an gano ciwon da yake yi a kowane dalili da yanzu ciwon idan mutum ya girme ka ba za ku haɗa tsawo da shi ba a sallah babu dalili babu wata hujja addinin musulunci abin da ya nuna an zo masallaci a yi sahu da tsohon tuko da saurayi da mai kuruciya in dai tsawo ya haɗa ku za ku yi abin da musulunci shi faɗa shi ne tsawon farko a samu masu basira da hankali da biyo liman dan idan da za wani abu zai faru da shi ne zai buƙaci madadi shi idan mun tura ta kusa ta nan kuma kamar tsaka to ana da wanda zai aiwatar da abin da ake buƙata sannan kuma in wani abu ya faru da shi na kuskure ko na buƙatar gyara daga su da suke nan sakamakon su da basirar su da kuma wato ainihin wasu, za su ga abin da ya kamata a da limami an fahimta ko saboda haka wannan ne abin da ke amma in ka kama cewa zan fitar da shekara sha biyu nan ku fitar da shekara ko saba'in nan kuma ku zama shekara talatin ko arba'in daidai ne a cikin ba wani matsala. Eh, na. yana da kyau da eh. wasu masallaci da mutum ya ba da tana Yana da shi shek ne a cikin ka eh. Don ma zai hasa su ne da su ya ta yi kan da ta guda da dan fa da su ne ah, kuskura fahimtar kuskura fahimtar mutum ya ɗauka cewar ba zai iya yin saboda wanda ya sanya kayan da suke shan ko kuma wato jacket ko kuma kwaf kuma kamar wannan kuskuren fahimta da musulunci ba sannan kuma abin da ya shafi cewar akwai mutane wani abu wani ya fahimci wani abu ya doge a kai da kuma abin da ake korowa a musulunci ko ake aiwatarwa majority a kusa duk inda kake duk inda kake rayuwa ba ka rasa ko wasu masu wata matsala ta su in ka fahimce shi da wannan in wanda za ka iya wani ragar matsalar su ne ka raga in ba za ka iya raga ba to sanin inda yake da yake ya ba ka damar sanin ya za ka zauna da shi an fahimci bayani gama ko ba sai a masallaci ba ko a zamantakewar yau da kullum Allah ya haɗa ta da lokacin da ina son wata ɗabi'a da ba za ka iya saukar da shi da kai ba ko ba za ka iya tashi daga gidanka ba naka ne ba na haya ba ne tun da kasan haka yake to kasa halin mutum ka sha maganin zama da shi kin na maka ba daɗi ko da ka sai ta zama da sauki ce kai wannan haka Allah ya ina daga cikin abin da aka gargaje ni da shi sai ka samu lafiya kai

da kai ka san abin da wani wanda bai zo ya sani ba to yanayin ka da sauri da za a samu ba za a samu a cikin wancan da bai san wani abin da ka sani sannan kuma za ka san da yanzu ku kuka zo duk gaba ɗaya na gaba daya kuka zo ka zauna neman ku wannan karatu irin yanayin karfin kudurin wani a kan karatu daban da na wani a kudin kanku wajen aiki da karatun wani ya wani an fahimta wani na daga cikin abin da yake ake cewa gane ka fadlun lahi yusibu mai shafan bangaren masu zuwa ke wani ya wani wanda ku dama baya zuwa ku magana ya gaya ya fito wanda shaɗan yake ja muke ja saboda karamin imanin mu yana da alaƙa da rashin sanin addinin mu da aiki amma inda a ce yanzu yadda aka cika masallacin da aka tsaya ke karatu ako karatun da muka fara nan da ai a cikin ma haka in ka kalli ma ruwa ɗan anan to amma a hakan ana yin ina ba ce na ba ta mutum da zaman ba ta da damu ne na hukuri duk da haka wannan ya sa wato wannan bawan Allah Muhammad Sani Umar wannan magana da kuke muka taso yanzu da ita ya tuna min akwai ran da za mu zo mu zauna gaba da zai karatu sai mu ga kashi da hawaye shafe shafe dukkan jikinsa yanzu waɗannan ne za su zauna karatu ina raguwa kuma yayi yayi wani lokaci zo na gane ina da ma wato kai baka ma san ayi abin da aka yi da ko ke so shana da saboda ta kai haka duk wanda ya ɗauki turba annaba da manzanni ta ya ta zuwa wani da suke mana to haka abubuwan Kada ka haka idan abin da ya shafi wato al'amari irin wannan in ka daukar da kima da muhimmanci da daraja to yanayin yadda kake abin da bambanci da wanda yake ɗauka kawai yayi ne karshe ma zai karanci a ciya soke littafi kaza kuma ka to haka tsarkin niyya da tsarkin wato aiki shi ne yake sa ake samun gaba gaba da kuma wato ainihin wayewa da kuma tabbacin a samun dace. Kuma ka fatan mu Allah ya sa mu dace. Ubangiji Allah karfafe mu kare mu da karatun da fahimtar da aiki da shi wanda kuma aka fuskanci suna da rauni kai da kake zuwa dan fi shi dama dama daga dama dama naka za ka kokarin ya fito wani shira a same shi ko kuma a kokarin ka da kake da wanda suke karkashin ka ka ga ya za a yi masu tasowa su taso fiye da yadda ku samu wato kulawa sakamakon ka samu wayewar da wasu kuma wanda suka gabace ka ba su same ka لأن الإسلام ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك